jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah baffa hotoro sakonka ta shigo yanzu yanzu nan na hanya za ni gida zan tafi gida kenan sakonka ta shigo na ji sakon da ka yi Eh, zuwa gare ni raddi zuwa gare ni alhamdulillah ah, zancen da kaga na zauna ina tunani she na yanzu abin ya tabbatar mini cewa kamar wasu wallahi tallahi akan wannan kadiya da ya fito yanzu na tabbata na fahimci cewa wasu wallahi za su iya ba shi ɗan kariya bi mana eh, hujja da zai iya support din shi a gaban Allah gobe kiyama ba shi an ce krista ko menene a rara wannan duka kaga abin da sa nake wannan magana na ji sakonka yau wasu kana ganin sun shigo cikin wannan kadiya ne kawai ba su sa abin da ke faruwa ba sun zo ne da batun wa akida akida akida akida eh, eh, sunan shiga tauhidi tauhidi tauhidi ba batun wace maganar tauhidi ana maganar lafazi especially wanda kai baffa hotoro ko kai magana kai da na'ibinka ana maganar lafazi amma kuna son ku juya abin magana wani tauhidi ba wake magana tauhidi yanan ka kawo hujjojinka da ka turo kake cewa Allah ne ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya tafi shi yanzu kai kana kafa mini hujja tana Allah Allah Allah Allah wake inkari yanzu maganan da Allah zai gaya wa manzonsa kai ka iya ka gaya wa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah fa shi ubangijinsa ne yanzu bari dai mu ji dai kaɗan zancen ka kame in ci gaba kaman kan da alhamdulillah kaman kan da kan da ka zo ka saka nawa malaman ɗarikar ina zuwa jama'a ku ya hakuri abin da sa nake cewa wani ya iya kafawa shedan hujja akan wannan kadiya da ya faru batun lafazin ake magana kaga akwai wasu ababa mutum kana sayawa ba malluma suna zuwa akan nan muna gani masallatayya kan facebook masallatayya ko ina ne malluma na zuwa malluma na karatu suna ana tafsiri shi a ce wai akwai magana kamar misali wajen ka dalan da Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Alkur'ani amma malluma in za su yi tafsiri in sun kawo suna sayawa suna samun wasu kalma kalamu masu kyau suke gayawa suke fassarawa wurin to ban sani ba kai in ka zo kana tafsiri in ka kai wurin wani irin kalma wani irin lafazi kake iya fassara irin waɗannan eh, kake fassarawa kaga shi ya kamata a duba yanzu wannan kadiya da faru je ka duba ya sa yanzu yara yara kanana wani yana iya gani wannan da kana ganin cewa kuma a'a yana ganin kima da darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu yana yaro yaro dan yaro karami na iya zo yana comment irin wa'annan maganganu da ake gani irin wannan abin da ake gudu ake karewan kenan kai kana magana kana cewa wai bi mana annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai kai kai da bakinka kana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce masa bai da komi kaza kaza kan gashi kai da bakinka na buga ka ji da bakin na cewa Allah ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komi bai da okay good yau an juya abin kana son ka juya abin ka a juya abin ka shi kan mutu wai tauhidi ko menene a'a ina zuwa tauhidi tauhidi yau ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ji malluma na karantowa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa sahabinsa ɗaya daga cikin sahabinsa salni salni salni wato roƙe ni annabi na yanzu wai Hausa ma na da wani ƙarin magana sai ce wai in mutum ya ce zai baka riga wai tun a jikinsa zaka gane in mutum ya ce zai baka takalmi ka fara duban wani wani abu ke kafansa kaga cewa zai iya baka batun kalman ake yi kalman batun kalman lafazin lafazin ake magana lafazin da ka zo ka yi magana ha, uh, hausawan ghana muna da wani karin magana in mutum ya wani abin kirki ɗan ghana duka kallo na ya, ya, ya fahimci haka in mutum ya wani abin kirki sha ce kai wallahi kai shege ne o oh. to bi ma'ana wanga shege na yabo kenan wannan a yaren a yaren Ghana kenan amma in mutum mu ga ce maka shege to a ce maka ka Allah kai shege ne o na yabo kenan fa shege kasa wannan zagi ne amma ai duka shege ne duka ai shege ne duka wannan word ai shege ne amma akwai shege ta yabo akwai shege ta zagi to irin kan da kai kai kenan da muke kiransa wannan ya zama izgili shi ya kamata ka fahimta kaga inda ka juya abin ko ku juya abin a zo da shi kan batun wai tauhidi ko menene a'a ina zuwa tauhidi ga ga nan ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na ce mutum salni salni yanzu zauna kai tunani wani irin taimako in ka ce wai taimako ko menene annabi kana cewa kana cewa annabi bai da komi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komi yasa in Allah ya shi Allah akan ubangiji ubangiji shi da ai shi shi ai matsayinsa ne ma ya gaya wa nabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga dama matsayinsa ne sai sa yau in Allah shi ya gaya wa nabi sallallahu alaihi wasallam kai ma hujjanka ne hujja ne kai ma ka faɗi wa nabi sallallahu alaihi wasallam haka haba kama wani na tunane mana ana sal ana cewa annabi na gaya wa sahabinsa salni salni kai kana kana kafa mini hujja da iyaka na buru iyaka na Wa waye taba cewa a bautace annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa annabi yana cewa sahabinsa salni salni kai kana kafa mini hujja da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ya taba cewa ai a bautaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya taba cewa ai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bauta ai in dai ka kawo qur'ani kana kafa mini hujja ka akan daraja akan daraja da matsayi da lafazi ka ku juya abin kan batun wani tauhidi ba batun tauhidi yake yi ba ba batun tauhidi yake ba eh, eh, malam baffa hotoro ba batun tauhidi yake yi ba batun kalma ake yi amma in ka juya abin akan wai eh, ana batun taimako kuma ana batun a'a lafazin da aka yi amfani da shi kana batun a iyaka na wake ba wake ce ma wani ta ba ce ma wani a bautaci annabi sallallahu alaihi wasallam wata ta waka ka amma in dai ka dauki Qur'ani kana kafa hujja akan haka ashe lalle lalle an samu waɗanda za su kafa wa shedan hujja a gaban Allah kenan saboda ah me shedan yayi wani wani wani wani wani wani tauhidi wani tauhidi wani ibada iyyaka nabudu ya kai ayi wa Allah sujjada ayi sujjada wani tauhidi wani ibada ya kai haka wani ibada ya kai haka ashe an ya kafa wa shedan hujja a gaban Allah ce Allah ai shedan ai bai da laifi saboda ai ba yi wa wani Allah sujjada an ya kafa masa wannan hujja kenan an samu wanda shi da an ya samu wanda ya kafa wa shedan hujja kenan ai bai kama to amma rashin yi wa annabi Adamu sujjada da Allah ya umurce shi yayi yau ka duba yau ka duba karshen shi ba batun wannan ake yi ba in ya kai magana ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ana sayawa ne ana sayawa ne yanzu kai ka zo kana cewa wai sarki zaki kana uh, bi mana ina zuwa maganar na ta koma ba musu ayoyin alkur'ani eh. za Zami musu baje koli na dalilai da hujjoji da baga maganganun manzan Allah eh. sallallahu alaihi wasallama ingantattu da za su tabbatar musu ai Allah zaka ga yawo ba mu ba aha ina zuwa ina zuwa ina zuwa yau ba mu ba yanzu Allah zaka fara gayawa ka ce Allah cewa da kai wato mata din nan da kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a cikin alkur'ani wannan bai dace ba bai kamata ba ai Allah zaka ci gyara tukunna kafin ka zo kan mu cikin da ya juya magana ina ba ta ka fahimce ni sarki zaki duba kan da ya juya magana ai abin da zaka fara yi kenan ka fara cin gyaran ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mutuwarsa haka ne ko ba haka ba me Allah ya ce me Allah ya ce game da wafatin manzan Allah innaka mayyitun wa innahu mayyitun innaka mayyitun afa in mata aw qutila to sarki zaki yanzu ya za a yi da waɗannan lafuzan da suka zo cikin alkur'ani wai ya za a yi da waɗannan lafuzan su ma duk ba su dace ba ba su kamata ba kana <laughs> kana dokar da juya magana waɗannan da suka zo cikin alkur'ani duk ba su dace ba ba su kamata ba ya mutu ya tafi ba bai dace ba yi ya mutu ya tafi a cikin alkur'ani ne Allah ya ce ya mutu ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya tafi a cikin alkur'ani Abubakar ne Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ce man kana ya abudu Muhammad ina son ku ji kashe ku kan da kuma maganar nan sai ce wa man kana ya abudullah fa inna Allah hayyun la yamut wanda ya fi kowa kaunar manzan Allah a duniya baki ɗaya. har a tashi alkiyama ba za a kai wato ba za a samu wanda zai kai Abubakar ni Siddiq kaunar manzan Allah ba duk duniya ba wanda ya kaunaci manzan Allah irin Abubakar kuma har a naɗe duniya ba za a samu wanda ya kaunaci manzan Allah irin Abubakar ni Siddiq ba amma ya hau kan mimbari ya ce man kana ya abudu Muhammadan fa Muhammadan kadimata. sarki zaki wannan lafazin da baka yadda ba abubakar ne siddiq shi ya faɗa malam baffa hotoro nan zancen da eh, sayyidina abubakar ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ke eh, yake bautan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, ya ya wafati sa'annan wanda ke bautan Allah Allah shi yana nan raye ba zai ina zuwa wannan magana mallumma aka ce wai sayyidina bakar yana cikin wani yanayi saboda sayyidina bakar baya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsagaga ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ko baya yin haka sayyidina bakar baya yin haka amma wannan lokaci yana cikin wani yanayi ne to yanzu kai ka duba yanzu kan da kake karantawa ku duba kan da kake karantawa hankalinka kwance yanzu kan da kake karantawa ga wa ma zai ce kai kuskure amma kuma in saka maka audio ka video ka dukan da kazo kake faɗa wancan kana faɗa ne a cikin isgilanci domin kana yi domin ka dami wani domin a'a ka taba bi ma'ana kai ka, ka bawa wani haushi to abinda muke magana cewa isgilancin ki to amma ka zo ka karanto ka kace Allah ya faɗi to yau in ka zo ka fara koro min ka eh, bi ma'ana karanto min ayoyin Qur'ani kana cewa wai Allah shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi annabi bai da komi kake cewa haka to yanzu in Allah ya ce kai Allah fa kace ya ce to in Allah ya ce sai ai me Allah shi ba isansa bane ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da haka ba Allah shi ba isansa bane ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da haka abin da kamata mu duba kenan yasa lalle lalle abin da Allah shi zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yau yau iri na irinka ya dace mu du mu gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka But come on. Akwai mutane da yawa masu wayo, da yawa kan Facebook masu wayo. Kowa ya fahimci abin. Ba batun tauhidi, na na rasa shi, na ta tunani tun kwanaki baya. Ba batun tauhidi, wake batun tauhidi. Wake batun tauhidi. Waye taba wa abin, na rasa, ana ga malluma da wa suna tafta na annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya wa ɗayan sahab cikin sahabbansa yana ce masa salni salni salni kai kana kafa mini hujja da wai iyyaka na'budu wa iyyaka iya kana na'budu wa kana nasta'in wai taba shiga cikin masallaci Muhammadu akbar wai taba cewa ka manzo Allah akbar wai taba cewa sai eh, eh, Shehu Ibrahim akbar ko in kowa shiga masallaci Allahu akbar ake cewa kowa Allahu akbar ake cewa amma kan da ka fito shi na'ibin ka ke cewa ai kai ji magana ji kan da kake faɗa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya zo Allah fa ka ce Allah fa ka ce Allah fa ka ce yau wallahi ordinary soldier police kana ganin kan da soja ko dan sanda in ya in ya mutu ya bar duniya ka duba kan da za a bisa shi da kan da za a bisa ni da kai daban ne suna bisa shi ne with respect duka ni da shi da ni da ke duka ba kasa ba kasa zamu tafi ba amma ai ana ana bashi wani special special soja ba kenan fa ko dan sanda shi a tsaya a buga bindiga ba ba ana kaga kan da za a yi masa kaga kan da za su parade kan da za su national anthem to wai wai wai wai wai girmamawa kenan wai girmamawa kenan shi nake son ka fahimta amma in dai kafa hujja ne akan Qur'ani domin domin daraja da matsayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam in kafa hujja ashe an samu wallahi wannan ya tabbatar mana ashe an samu wa'anda za su kafa wa shedan hujja ran tashin kiyoma su ba shi kariya kenan su ba shi kariya saboda addinin musulunci ma ai bai yadda ka je ka tsaya ka je ka tsaya kai wa wannan Allah sujjada ba bai yadda addinin musulunci mu bai yadda ka tsaya kai wa wani kai wa mutum sujjada ba ai ya karanta a ba a ba shedan hujja kenan in dai an ɗauki ana batun daraja annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ma shida an ya masa hujja kenan amma ba batun shi ake yi ba ba batun wannan ake yi ba lafazin lafazin lafazin yanzu in kai kana kafa mini hujja kana cewa wai Allah shi ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komi ya mutu ya ta Allah shi ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba Allah nawa guda gudan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani wa wajraka dalan yanzu kai wurin fassarar Qur'ani kai ka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fassara tsagaga yanda Allah ya faɗa haba ai ka saya barin kunna isi ai ka saya ka saya ka saya ka san kan da kai ma za ka faɗa amma mu ji ka dai a cikin dandazan al'umma ya hau kan minbari mimbarin da manzon Allah yake hawa a gaban sahabban manzon Allah waɗanda suka fi kowa ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wanda yake bautar Muhammadu Muhammadu ya mutu Muhammadu ya mutu ya tafi akan mimbarin manzon Allah aka faɗi wannan maganar amma ba wanda ya taba cewa wannan bata dace ba wannan ba girma ba wannan ba sanin darajar manzon Allah bane wannan bai kamata ba sai ku masu aqida ta Kirista <laughs> mun gode sai masu aƙida ta kiristanci su ne kawai suke ganin wannan aƙidar ko wannan maganar bata dace ba amma duk wanda wato aƙidar musulunci ta ratsa zuciya okay jama'a kun ga kan da ya maganar nan ko kun ga kan da ya maganar nan ya kawo ayan Qur'ani da komai a cikin kwanciyar hankali fine ka kawo muna isa dai na annabi na sayyidina bakar da yake faɗa yake kira ai ko mallumma sun ce sayyidina bakar wannan lokaci ya fada ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tsagaga saboda yana cikin wani yanayi kuma yanayin da ya fi kowane yanayi tun da aka yi duniya har kashe wai ba bi mana balayin zuci da aka taba samu kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati yasa wannan lokaci sahabbai ana cikin yanayi yasa sayyidina Abubakar wannan lokaci yana cikin yanayi boza Allah taimake ka yana cikin wani yanayi sannan ya iya ya kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Muhammad to ka duba kan da kake kwantar da hankalin kake amma ka duba wannan bidiyon ka da kazo zo kai muke maganan sa wannan bidiyon da bai dace ba kuma har gobe ina faɗa maka wannan bidiyo bai dace ba ka zo kai ne domin ka ba wa mutane haushi amma ka ji kai da na'ibinka ka ji irin maganar lafazin da kuka yi kaga cewa ya dace da yanzu kan da ka kake maimaita ba ka ji yanzu ka ji wannan lokacin Abdulaziz ya faɗa ita ce batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu bari mu faɗa za mu zama mu biyu da ni da Malam Idris Abdulaziz Eh, Mala Habibu zai zama na uku shi ma eh, zai zo ya maimaita. Ji magana jikin da jikin da kai nan. Mun faɗa mun faɗa mu ba ce mun yi batanci ga manzon Allah ba. Wai iya Idris ne kawai shi kadai ne ya batanci Wai ya abun yake haka ne gashi duk mun faɗa. Ba shi bane ina so. Ba ma neman taimakon Inyas. Eh jinan. Ba ma neman taimakon Burema. Mhm. Ba ma neman taimakon Ahmadu na Maroko. Ba ma neman taimakon duk wani zindiki mai kira zuwa ga shirka kai ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta shi ma ba ma bukatar taimakonsa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzan Allah ya yi shirka ya fita daga addinin musulunci to yanzu mun zama mu biyu ni da idan to yanzu duba kan da ka zo kake faɗa nan ka duba kan da da zo kake karantuwa dazukan da kake karantuwa ka duba yanzu she ka auna daya ne tsaya ma cewa kaga wannan word tsaya ma ka duba wancan ka duba wannan kuma ka ji kuma shi ma na'ibinka kan da shi ma yazo yake faɗa ka ji kan da shi ma na'ibinka yake fada na ba ma neman taimakon Bremen Yas, ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani, ba ma neman taimakon Usman Bulfodi kai ko taimakon manzan Allah ba ma so, ba ma nema. Dan ba ma shi da shi. Ba ma shi da shi. Muna neman na Allah ne kawai. Shi kaɗai ya ce yana iya biyan bukatu ka na abutu wa iyaka nasta'in babu annaba a nan gurin. yanzu yanzu mu uku ne. Jama'a, da ku shaida. Kuna yi kuna dariya. To abinda ake faɗan kenan. Maganan da ake faɗan kenan. Maganan da ake faɗan ba ma shi da shi. Yanzu tsakaninka da Allah da Annabi wani yana <laughs> don Allah ba ban dokan kira ku yi hakuri masu kira don Allah ku yi hakuri wanga wanga just light ne an juma kaɗan nan da wani awa ɗaya muna tare da su sha bakar madatai da su malam abbas sadauki yanda abin da ake maganan kenan abin da ake ya ba ma ba ma bukata ma domin ba ma shi da shi domin ba ma shi da shi to kaga wanga word yayi karfi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba sam domin yana da muni ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi zaka gaya ma wannan ba ni za nemi wani shi kai an yadda ma nemi wani shehun ka kaga gaya masa haka wannan ka ne nemi ko wane ne ka gaggaya masa haka ka ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaya masa haka ba gaya masa haka to abinda ake magana a kai kenan abinda ake magana a kai kenan ba batun tauhidi ake yi ba wanda ya taba cewa aje aje ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bauta wa dai ci ajayi wa ma zai ci ajayi wa na sallallahu alaihi wasallam bauta ni wanda zan ga ya cewa ajayi wa na sallallahu alaihi wasallam bauta bauta ni ina gani mishin ba mai hankali bane ni ina gani mishin ba mai hankali bane ya cewa ajayi wa na sallallahu alaihi wasallam bauta mishin ba mai hankali bane Allah ya sa mu dace jama'a ku yi hakuri a malam ba foto ni ma ni ma sako na kenan zuwa anjima nan dawa daya muna tare da su malam bas sadauki da su shai abaka madatai da su shai shai mai jama'a in Allah ya yarda assalamu alaikum